Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa da ke kan mita 200.5 zangon FM. Sai rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kan alfa rediyo da ke kumasi. har ila yau kwa iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki ke muku fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu da yanzu za ku je mu dauke da shirin a bari ya huce amma da farko ga labaran duniya. assalamu alaikum masu saurare da fatan an waye gari lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. Wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya ce rundunar sojin ruwan Amurka ta shirya tsaf don amfani da wasu sassa na sansanoninta wajen gina wasu ɗirka-ɗirkan wuraren tsare masu laifi saboda a rika tsare dubban bakin hauren da aka kama yayin yunkurin su na ketar kan iyakar amurka ba bisa ka'ida ba muddin ma'aikatar tabbatar da tsaron cikin gida ta amurka ta buƙaci hakan jami'in ya tabbatar da bayanin da ke nuna cewa rundunar sojin ta amurka ta rubuta takarda ga sakataren rundunar sojin ruwa richard spencer mai bayanin wasu wurare a lungunan jihohin california da arizona da kuma alabama a matsayin inda za a iya kafa tantunan garkame duk wani baligi bakon haure da aka kama daftarin takardar na nuna cewa rundunar sojin amurka na iya tsare bakin haure kimanin dubu arba'in da bakwai a kowanne daga cikin sansanoninta na jihar california ɗaya a san francisco ɗaya kuma a kudancin california takardar ta kuma ce ana iya tsare bakin haure kimanin dubu ashirin da biyar a wani sansanin da ke kusa da mobile jihar alabama sannan kuma wani adadi na bakin hauren na iya zama a wani rukunin tantuna a yuma jihar arizona shugaban amurka donald trump ya yi barazanar maka harajin kashi ashirin cikin ɗari kan motocin da ke shigowa daga turai a matsayin martanin harajin da kasashen turai suka saka kan kayayyakin da ke shigowa daga amurka jiya jama'a wato kwana guda bayan da sabon harajin na ƙasashen turai ya fara aiki tom ya rubuta a kafar Twitter cewa muddin ba a gaggauta dakatar da wannan haraji da kuma tarnaƙin ba za mu maka harajin kashi ashirin kan dukkan motocin da ke shigowa amurka ƙwararru sun ce irin wannan harajin ka iya gurgunta tattalin arzikin amurka da turai to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc an kammala tattaunawa tsakanin shugaban sudan ta kudu salva kiir da jagoran 'yan tawaye rid machar a birnin addis ababa na kasar habasha ba tare da cimma wata yarjejeniya ba to amma watakila mutanen biyu za su sake ganawa mai yiwuwa ma nan da sati biyu a birnin hartum na kasar sudan ministan yada labaran sudan ta kudu koko ya sudan ta kudu michael machel wanda ya dawo juba daga addis ababa jiya juma'a ya gaya wa manema labarai cewa majalisar ministocin kungiyar kasashen kuryar afirka igar a takaice sun ayyana kawo ƙarshen ganawar ta addis ababa ya ce shugabannin kungiyar ta igar sun yi kira ga kir da macer su ci gaba da tattaunawa kan batutuwan da har yanzu suke da saɓani a kai su kuma amince su gana a Khartoum babban birnin ƙasar Sudan sati mai zuwa. Sannan in ta yiwu a yi taro na gaba a birnin Nairobi ƙasar Kenya. Wakilan Kir da Macer duk su ma sun tabbatar cewa ba a cimma jituwa a ganawar ta Addis Ababa ba. cibiyoyin agaji na majalisar ɗinkin duniya da ke yemen na ƙara azama wajen ayyukan jin kai a birnin hodeida mai tashar jirgin ruwa a yayin da yaƙi tsakanin sojojin gwamnati da dakarun 'yan tawaye da ke daɗa tsanani a ƙoƙarin da kowane ɓangare ke yi na ƙwato tashar jirgin ruwan al'amarin da ke jefa ayyukan wato rayukan fararen hula cikin haɗari yanayi ya daɗa rincaɓewa tun bayan da sojojin gwamnati tare da goyon bayan sojojin gamayyar da ƙasar saudiya ke jagoranta suka ƙaddamar da wata fafutuka mako guda da ya gabata ta sake kwato tashar jirgin ruwan ta hodaida wadda ke hannun 'yan tawayen hutsi majalisar ɗinkin duniya na ɗaukar yemen a matsayin inda ake fama da matsalar jin kai mafi muni a fadin duniyar nan ta sha famar ƙoƙarin cimma yarjejeniyar kwance ɗamara tsakanin ɓangarorin biyu amma ba tare da nasara ba jami'ai a afghanistan sun faɗa jiya jama'a cewa 'yan tawaye sun kama ma'aikata a wani na wani kamfanin gine-gine su 33 sannan suka kashe jami'an tsaro akalla 20 a wasu hare-hare daban-daban hasali ma kungiyar taliban ta kaddamar da manyan hare-hare a faɗin ƙasar ta afghanistan tun bayan da ta ayyana kawo ƙarshen tsagaita wuta albarkacin ƙaramar sallah a ranar lahadi har ta kashe jimlar jami'an tsaron afghanistan sama da ɗari tare kuma da murkushe wani yankin ƙasa. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. Assalamu alaikum barkanmu da sake haɗuwa wani sabon shirin na. A bari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. Sargin mu da uban gala ma. Zagi, ba Usman barka da sake dawowa a cikin wannan sabon shirin. In mm, haka yake to barka dai daula barka da tashi. barkamu eh yanzu kin san ba za ki ce akwai sanyi ba ba sanyi sai zafi sai ruwa mm kwarai da eh. gaske kam to ya shagulgulan sallah an yi lafiya to mun gode Allah ka san mun dade mana shagalin sallah wannan eh, karan. an sha fati eh, iri iri shine ai kun yi na sashen kusan kala hudu kun yi na sashen Hausa mun yi na African Division mun yi namu na kanmu sannan kuma mm. mun yi na kungiyar Hausawa Arewa da suke zama a Maryland da Washington DC da Virginia mun sha kiɗa mun sha barmani coge eh. da shata eh daidai ruwa daidai kurji iya mm. to to kin san ai lokacin a fatin da aka yi na nan sashen afirka ne mm. baba yakubu yau yana tuna mishi asiri yawar butu yawar butu kin san me yace mm, wai wai waya aka yi ne da da ko da shinkafa ake yin tuwo me yasa ake yin tuwo da shinkafa <laughs> na ce wallahi iri ɗaya santin da ɗana yake nan musin ma da ya ci abinci a gida ya ci tuwon shinkafa ce wai dole hedar shinkafa za a yi tuwo muka ce eh muna kyauta da <laughs> baba. Ai ka eh. san baba akwai son tuwo. Eh mm. bare kuma na shinkafa kin san shi da san shinkafa. Ai eh? tuwon shinkafa yayi fa. To yanzu kafin mu lula cikin gaishe-gaishen daula. Mm. akwai wani ban Allah da zai yi aure nake mm. son taya shi murnar lokacin ah, sunan shi zaharaddin umar amma muna ce mishi el zaharaddin umar wanda za a daura aurensa da amaryarsa aisha shahid ibrahim hamdala wanda kuma za a yi ranar talatin ga watan yunin nan insha allahu mm. sannan za a ɗaura da karfe biyu da rabi na rana ko ce na yamma a Najeriya kuma za a ɗaura ne a gidan Alhaji Garba mai takalma a unguwar Gabas da ke Turanci a jihar Katsina. Jihar to a garin za a yi. Allah ya ba su zaman lafiya ya sa a yi a To amin mm. amin sannan kuma bayan wannan akwai wani bawan Allah shi kuma da shi ma zai aurar da 'ya. Ah, iyalan kwamandant na kwalejin horar da 'yan sandan kwantar da tarzoma ta najeriya da ke ira oragun a jihar oshun mm. acp al'audu suna gayyatar 'yan uwa da abokan arziki zuwa wurin daurin auren diyarsu khadija ali audu wanda za a daura ranar juma'a mai zuwa 29 ga watan na yuni da kenan kuma insha Allah za a daura da karfe 1 na rana wato da azahar kenan a babban masallacin juma'a na titin bakori market a kabala kwastin da ke kaduna to sai mu ce allah ubangiji ya sanya alheri ya bada zaman lafiya da zuri'a ta gari to eh, sai kuma ina gaishe shan kafin miko miki abu magana zuwa shafin facebook ko mm. eh, na ga ke ma kama akwai wata takarda a hannuna akwai wata gaisuwa ta musamman duk bata ɓaci ba mm, ta fi yawan ta fi yawan faɗa gaisuwa mm. <laughs> to sai gaisuwar sallah zuwa ga mutanen agege lagos kenan ko da farko akwai alhaji sani sha'aibu shugaban yan goro akwai mai martaba alhaji tasi'u musa sai alhaji ɗanlami kaura da dakta babale sai abdulhamid gane yakubu sai kuma na kaftin dan asabe sai alhaji mustapha mc da malam mu'azu sai alhaji sai muhammad da kuma alhaji muhammad bashir da alhaji sa'id dan tsoho sai alhaji suma'ila almajiri da malam bala kano sai daga ƙarshen alhaji saro bahaushen bafulatani ko kuma alhaji Saro bahaushen bafulatani sai mu ce dukansu da fatan suna cikin koshin lafiya a agege ɗanga mm, sai mu ce kuma Allah ubangiji maimaita mana wata sallar lafiya to amin wannan eh. da ke hannuna ita ma gaisuwan sallah ce to bismillah eh wani aika mana gaisuwa ta musamman ta sallah daga Bello Lamai to shine yake mika sakon gaisuwarsa zuwa ga mutane kamar haka yana mm. mika sakon gaisuwa zuwa ga abdurrahman rabi'u mm-hmm. sarkin gida mm. tare da dukkan iyalansa mm-hmm. da alhaji rabi'u yahaya da mm. ke anguwan kanawa kaduna tare da hajiya binta salim da ke jalingo taraba da kuma malam ahmad rufa'i lamai tare da nuru lamai da ibrahim lamai da malam adamu lamai da abokinsa bashir sai daga ƙarshe ya ce yana miƙa gaisuwa ta musamman zuwa ga Yunusa da ke bayan fadan mai martaba sarkin Bauchi da mm. abokinsa Alhaji Muhammad MA da ke CAC Abuja mm. da fatan duk sun yi sallah lafiya. To haka yake to sannan kuma bari mu mika gaisuwar musamman zuwa ga Dr. Salisu Bala na Arewa House wanda gaisuwar fatan alheri bari huce zuwa gare ka ta musamman game da gudunmawar da kake yawan bayarwa in muka neme ka koyaushe bisa tattaunawa da duk waɗanda ma suke ba mu gudunmawa a cikin shirye-shiryenmu na nan gidan gaba ɗaya da waɗanda ma suke son sauraron mu. Daula. Na'am Alhaji Usman. Eh to a laikai mu gaba ɗaya mu sauke farali. Mm, eh, Amintu. To a samu a shiga shafin majalisar abari ya huce na Facebook. Na Facebook dai suwan fatan alherin mu na abari ya zuwa ga Sha'ibu S Fada da Nasiru Muhammad Bubuci da Yusuf Adamu Big Brother. tare da Zainab Sheikh Usman sai Suleiman Magajibiri da Nazifi Musa Abubakar. Fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Haruna Siraj. Gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Awwalu Jangalulu Jangalulu tare da Alhaji Gada da kuma Mujtaba Aminu. Gaisuwan fatan alherin mu na abar ya huce zuwa ga Awwal Abubakar tare da Musa Muhammad Awwal da Lawal Gogari Gogari. Gaisuwan fatan alherin bari ya huce zuwa ga Ayu Abubakar Ibrahim tare da Bashir Adamu Bashir. Gaisuwan fatan alherin bari ya huce zuwa ga Suleiman Mali tare da Rahmaniya Kafin Madaki da Hassan Ibin Tijjani. Gaisuwan fatan alherin bari ya huce zuwa ga Ahmad Idris tare da Awal Salisu da Muhammad Abdullahi. Mm. Fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Badamasi Garba 'yan katsare tare da Umar Faruk da Ahmad Rabi'u Adam sai kuma Lawan Waziri tare da Abdurrahman Umar. Sai daga ƙarshe takardar da ke hannu hannuna mu zuwa ga Ahmad Musa ƙauren na moda tare da Muhammad Abubakar Wada da Abdul Journalist Usman. Fatan alherin mu na a bari ya huce zuwa ga Ahmad Tijjani da Aliyu Abban Zainab. Mm. Muna fatan kun tashi cikin ƙoshin lafiya kuma duk kun yi sallah lafiya Allah ya

saka ne ga mai Kowace kuɗin lance na shi ne, kowace hancin lance na shi ya ci, ga wani lalayin kuka wani ya Allah, da miliya kun izani kun ga za na shata. Nasa 'yan sanda suka daure shi. To gashi an sake shi ina kuka. Wayo ni ya Allah, dan ni ya kun saka ni kun ke kun mutane. Hawa mai duwa ma ka da kayi. Wayo ni kun saka ni kun gaza zatsani. Hawa mai tuwa madallado. Ko kai ni can gare shi in mai tuba, tsohon makaɗi ne. Mai shata idan na wurin shi na mai tuba. Watakila gobe ya hima can shekara hudun watakil in ci o wayoniya Allah. Kun saka ni kun gaza. kuma ne lumbu lumbu ta kai kai hawa mai tuwa matalla kun sa ne jijiya ba kun fi san ba hawa mai tuwa matalla da ya hangi yara sun wanki kowa su tura ta yi tsaf tsaf tsaf sanye ta zaton yan birni ne can sai kaga ya ruga a guje sai ya gare su yana kuka yoni a Allah dan minni kun saka ne kun ke kun sami. mai Yawani ya Allah, dan minni kun iza ne kun ke kun sami. Hawa mai tuwa ma da Ko kuɗin ajiya bai samu ƙarfi ita ma shi aikinta. Atti ne ke ta faɗa gagga sun yi yunguma za su yi kaye. Wata ƙalama ya ƙanwansu sai ta laɓo ta ɗauke kawai da ta ɗauke kowane juna a jike sun tafi sun kwanci. ga ya kalama sai ta yi tsaye kaji ita ce ta kada su. Yamini kun saka ne kun ga za ta mini. Bawa mai tuwa matalla. Kowace kudin lance na shi ne, kowace hancin lance na shi yanci, ga wani lalayin kuka wani ya Allah. kun izani kun ga zahidani bawa mai mai yawa ne ya Allah kun izani kun kun mai ku kuka izani mai nasa 'yan sanda suka ɗaure shi. Hawa mai gashi an sake shi ina kuka, wayo ni ya Allah, dan ni ya kun saka ni kun ke kun mota ni. Hawa mai tuwa ba ka da kage. ni ya Allah, dan ni ya kun saka ni kun ga za tsani. Hawa mai tuwa ba ka da Ko kai ni jangale shi mai tuba, tsohon makaɗi ne. mai shata idan na je shi na mai tuba watakila gobe ya hima can shekara hudun watakil in ci o oh, wayo ni ya Allah kun saka kun kuma ne lumbu-lumbu ta kai kai kun sa ni ya ba ku fi samba. Bawa mai tuwa ma Da ya hangi yara sun wanki, kowa su tura ta yi, tsatsatsat sai ya ta zaton yan birni ne. Can sai kaga ya ruga a guje sai ya yi gare su yana kuka wa yoni a Allah. Yan birni kun saka ne kun ke kun ya wani ya Allah dan minni kun izani kun ke kun tsamimi. Ko kuɗin ajiya bai samu ba. Can fi arfi ita ma shi aikinta. Atti ne ke ta faɗa gagga sun yi yungu ma za su yi kaye. Wata zama ya kanwansu sai tallafu ya dauke kafa da ta dauke kowane juna a jiki shi sun tafi sun kwance. Waga ya kalama sai ta yi tsaye kaji yau ita ce ta kada su. Hawa mai tuwa ma Haga ɗaya nan na fasa kuka wayo ni a. To daula mun dawo barka da warhaka barka da dawa kuma. Mm. Wato labarai ne guda wurin uku a hannuna amma kila biyu za mu iya karantawa saboda lokaci. Mm. Ah, Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi ne aiko mana ɗaya ɗayan kuma wanda ya aiko shi shine yusuf mai gombawa ya aiko da labarin babarbari ne shi, shi mai gombawa kenan mm. sai wannan shi kuma bala ya aiko da wani labari akan wani irin kwartaye kwarto kenan ko mm. eh, sai ɗayan kuma wani bagobiri ne da ya je rana a Niger. Mm. to ina ga bari mu fara da wannan na ga ɗan guntu ne tukunna mm. wai wani labari ne na babbar bare abokansa duk sun yi karatu irin na addini sosai mm. har ma suna ta wa'azi musamman irin watannin ramadana in sun zo mm. eh, irin wa'azi na tafsir nan da ake kenan eh. saboda haka barbare kullum yana jin kishin abin shi kuma gashi ya yin karatu saboda haka ya ce to bari dai shi ma dai ya fara dai wa'azin nan shi yana kyashi kenan mm. kawai ya sai babbar rigar shi rangami mai ya bunjima din nan ya dirka sannan kuma aka ɗaura masa rawani mm. sai ya tara jama'a to wa'azinsa dai na farko kalmar farko da ta fito shine mm. jama'a ta san eh, cewa rantsuwa ba ta da kyau mm-hmm. yawan rantsuwa ba ta da kyau mm-hmm. musamman kalmar aradu mm. sai <laughs> mutane suka ce a haba malam sai malam ce aradu ba ta da kyau. To kin ga shi yayi ya gama wa'azi ba ta da kyau kuma shi ya maimaita aradi ba ta da kyau. Sai rantse da aradi kawai aka kwashe dariya nan wa'azi ya watsi. Ai ko dole a tattara ko ba gida. Yawwa to mai bugon bawa dai haka yace wannan babarbaro ya ya aikata. Mm. To sai kuma labari na gaba na bala muhammad ne ya ce mm. wata rana ne ana zaune a majalisa irin majalisar nan ta cikin unguwa mm. sai ake taɗin cewa gobe lado direba zai tafi Legas. Mm. ashe cikin majalisa akwai kwarto shine yake Allah Allah dare ya yi don ya tafi can gidan Lado nan. Lado direba ya tafi Lagos shi kuma ya je ya leka. A'a tun da ya ji an ce ya tafi Lagos nan kawai shine dare na yi fa. sai kawai ya, kama sandu kawai ya gidan lado mm. eh, yana zuwa kawai ya kutsa kai cikin ɗaki abin shi mm. ashe abin mamaki akwai wani takwaransa kwarto shi kuma mm. a cikin ɗakin kenan da ya riga shi shiga ɗakin a'a shine kwartan cikin ɗakin kuma da ya ji wannan ɗaya kwartan ya duro cikin ɗakin kawai sai yana zuwa sai ya dauki sanda ya laɓe shi kwartan da ke ciki kenan ya dau sanda mm. shi ya laɓe mm. ya zaci na jin makila shi ne gidan ne ya dawo gidan ne ya dawo ai wannan kwarto na biyu yana kunna kai ciki kawai sauke mai sanda kacap kawai mm. ya zubar da shi tashi ya ya tashi da gudu ya arti ya zaci mai gidan nishi shi kuma ya bige mm, shi ya bige shi eh, eh. bandaji ta koro eh. yana yana ruga kawai ya gudu a shagari aka da majalisa aka dinga mm. aka ce yace shine da aka zauna a majalisa yake cewa jama'a wai ko anya ko lado yayi tafiya nan da ake cewa jiya yayi tafiya <laughs> a shi ne jama'a suka ce a kwarai ku me ka gani ai tun jiya lado ya tafi Legas. shi ne kwarto ya ce kai amma ku ana shagiya <laughs> <laughs> to yana mamakin ko kurwar yana tunanin to akwai wani kenan wanda ya riga shi ko kuma kurwar lado kila ta zo ta doke shi mm. haka yake tunani to kin ji dai shi dai wannan kwartanci dai bai masa diba ba wallahi mm, gaskiya kam eh, ya kare a kwance yawa mm. to daula ina ga wannan labarin ke zaki karanto mana shi gashi nan naga ke ma a kwamfuta ke akwai shi na labarin ba goburi dan ce rana a daura a daura eh wanda Sadi Sa'idu daura ya aika mana Sadi kware kuwa to to mako mai zuwa zaki karanto mana shi karanto mana shi insha Allah to Allah shi mm-hmm. nuna mana kai mu ya nuna mana muna da rai da lafiya amin amin mm-hmm. to yanzu kan sai mu ci gaba da cashewa sallah ko tunda ai har yanzu dama ai har tai sati biyu sallah har tai sati biyu sallah ce kam to mun mm-hmm. gode sosai yanzu kan duka duka nan zamu tattara ina mu ina mu a madadin ni Daula Salim daga nan birnin Washington DC Usman Ahmad Kabare ke cewa mu huta lafiya sai wani mako idan Allah ya sake haɗa mu. Za mu sake dawa da wani sabon shirin na. A bari! Ya huce. Adalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka ni nazir ahmad hausawa ke cewa a huta lafiya. gudun hijira da wajibi ne kin ka gaba